nell'enta n'umo n'uwa ajwezin ŋma'ani a tuili o oh, ajwezin ŋma'ani ye lwensi min tei mo ba ma bo biŋe wo kan chuɣu mo kɔŋ ni wo min tei chiɛsi ʒeʒe mi bon ka a wa o tihi ŋɔɣisim bi n tiŋa a be ni o nyuɛ wo ma o zihiri min tei ba bo ma bo biŋe wo nin ka a ʒwezin Rilanga bɔŋ bihi ni mi chi agintim m-buɣa daasi ʒezuɣu kinyɛhisi mini bɔri ʒi buɣi Kristo nyuewi aduili Ŋun be n-bɔri nyuɛ maa aduili mi dini ma tim maa arini kaŋ bɔn Maria ye azãngã zhinshẽwi bo bõnto blado bẽ buɣudi yina a ba a tun dũyẽ yɛ a tsɔm vẽdzoe a lahabba a puuni n dwe tari a biŋni ni a kɔŋvɔ ni kam nuni a buɣum a ma a dzoe ni mi ten aliye bu a leebu ni mi saɣani bin tim fufun shi baa dzoe ni ni ba kuoni ŋun be n bo a wa zaŋ waɣani ninkuŋsi n diɛnywe ka tiri Nan n'okumsiba baŋwa na mi na mi pu ni mi na ni mi biŋno na mun duyini ma mi ya ka mi a ta n taawe wuma o duyini ka, bi lɔn boba wo ŋɔɣani rin ala a shi yi fan sheewi tum ka. Ya kam je mu ma mi kuhuni fan bobi Na naɣabu wei tum be bi abu ba bo ma bo di buubi kawe ni mai ti bi gandun buu mako ne lafuswele menyu mavu azwili abine shweni nywe ngabine kwe ama mabingi mina sa'ati maria olunu gracia mwe e zwini woga anchi abinge bitam ofono zwini mogo yesu maria wa anumia nywe shweni nywe bobe babu tetong no ina gamno buwazi azwili ne kwe mama bingi mina nga njwe dwa shi ina zuin shi sa'id maria lona gracia we doing the war, and bin ge butsam mo fona yesu maria mo anim ya ke shine be bo be bo babu on the way now, I'm no was in a zuili Gabby, no queen, animal up. na sa'id maria gracia we zuin woga an cha bin ge butsam mo fona yesu Maria wanilie mwishini ni ngobi kubabu. Zitong no ina ba adwili. Mopute ne dwimbu atane mwone jweza ngwana. Mabe njwe mishitinu. Akan zwe zitong no we. Ne agamtsa. Ne mdwili mumamili yakamli. Adwili. Oh, Yesu. Na apuwe. na 学部怎么分得高？德国挖过来的那个木工。Laro zariyawo malinni n chandi diɣi malinni Yesu a zuɣumi zaŋli ni maa wuya a mami na. a fihi wugwa Yesu a longa n kuli di buobuo adi itama buketong ne getsemani nti iswing e ambuobuongo none e ne fee mu ɣetin shifie ntang a lo bita bo bo zebe di bibia bo bo me leng ne wue shue ne ozhe ati inji te me bon nti iswing e buobuongo me leng ne ma dzoi mo a ɣe ati ti ma bong mu nkuo

在你妈的腰路的要修，没追路我晚上没你们走，我放了追路我一直我也把人家有些人没有一个来的，就从我那人路我是还不会的，在你妈的腰路的要修，没追路我晚上没你们走，我放了追路我一直我也把人家有些人没有一个来的，就从我那人路我是还不会的。 the betuleni mwogashya binyebutsa ufaanukirire w'obweyesu the w'anemyemyetwe n'imihurire bantu tutomulinaga n'ubuzi abiri said mariya ulunagashya betuleni mwogashya the ufaanukirire w'obweyesu mariya w'anemyemyetwe n'imihurire bantu tutomulinaga ta Edemaria alone of Russia, Vedrin Woga and Shabin Yelitsa, Mahon Jane Woga Yesu, Maria Manayan Vedrin Woga, Titom Marina the Movazi Adlini, ta Edemaria alone of Russia, Vedrin Woga and Shabin Yelitsa, Mahon Jane Woga Yesu, Maria Manayan Vedrin Woga, Titom Marina ta edemame yaw loori brasha medrina woga an shabi nyebita ufono jini mwongo yesu maria maana nyanya shoni nyangwe beba bambu titongo wina aga mwongozi adlebu ta edemame yaw loori brasha medrina woga an shabi nyebita ufono jini mwongo yesu maria maana nyanya shoni nyangwe beba bambu titongo wina aga mwongozi adlebu Maria, I am a feeling, you will be the Bible. Tis only now the moon was it, I dream it. Say the Maria, Lord of Russia. We dream of war, I shall be able to. The phone of the moon was it, Maria, I am a feeling, you will be the Bible. Tis only now the But put in a dream water and a morning dressing one. My being dream is done. I can dream it on the way. No gum tum. Let me dream the woman in a coming. I dream it. Oh, yes, so. Now, boy, for so we are moody. Lord, you look up for the cup. The woman will and a linger. Oh, come, Adze imeleng ne bia bɛ wuŋ Yesu ane bɛ ni atɔhi. Maa Bilato a zaŋgi bɔŋni ʒi bɛ ka ka nyu daŋkpɛsi la a baŋ ŋmɛhiri bɛngi bɛ tiɛni la a lɔnchi n-suɣimbu o mini shiŋmɔnti n-suɣingi m-be ka ka nyu daŋ ni liŋa o wei ʒi a bɛ n-saɣi bi tim kpɛngi a liŋ ʒi dɔɣi tɛ bee bɛ bo o

Santa and Maria, Gracia, we dream of all that shall be given to Maria, my young, we're feeling your movie, Baba. Gracia, we dream of all that shall be given to me. Maria, my young, we're you. Ta in the family of Russia, Major the war and Shabin Yemen. Before the king, Maria and the end of the war, the son of the war was a dream. Ta in the family of Russia, Major the war and Shabin Yemen. Before the king, Maria and the end of was it? I really the war and given of I really Mammy, our own aggression. We dream of all that chapel gave it some Before the dream of our house, Mammy, our enemy, and we're feeling we're moving around. To talk away now, but no was it. I dream. Take the mammy, our own aggression. We dream of all that chapel the dream of our house, Mammy, our Father, yesu mariya mwaleya yesu mwihuri babantu tiko muwinaza muwozi adwini okute nejwimbo tane mone jwezama mabin jwimi na wi ne agamtsin ne mujwini mu mamin lekamni na abu wei ofu so wei ba mu de ne ka ne ne ne ka o kɔ me e ne tar bu wei zu zen e zong zong a te yesu bu so gi ba a zu zen e zong zong mu wei a te yesu mu kan wei a bang ne no je ndiri yi nti'iri tsumma bo wu'usi yi nswiŋgə bee n foobo bɛ N daawei wuma o duɣili kam bɛ lɔyin boba o ŋɔɣini rin saɣala a ʒini yi fan sheewi tsumma a duɣili kam. Yami je wuma mi kuhindi fan bo bɛ sani mi naɣangu yên à, à, luôn Tau ene na etebi iwan bungu, lafu suwene mwenye mapu, aridu. Ta itumari ya ulungu gashi, medrinu mwoga anchabinye mutu. Maria mwana nye medrinu mwemuri baba atu, tutong luwe na agamu mwose, aridu. Ta itumari ya ulungu gashi, medrinu mwoga anchabinye mutu. Mfono jini mwogo yesu. 自从我为那个女人而努力，塞德玛丽奥洛老师面对的我敢吃不厌的面包，阿方吉诺医玛丽亚和安妮亚永远永远不离不弃。自从我为那个女人而努力，塞德玛丽奥洛老师面对的我敢吃不厌的面包，阿方吉诺医玛丽亚和安妮亚永远永远不离不弃。 Tin song We jini wo ga ansha bi te bicha. Wo Kitson Marina ga Nwozi Adwebu. Ta itimari ya olori Russia, wejini the anshabin yebutan, mufonu jini wogo Yesu. Maria ma alinyen wejini mwuri bababu, Kitson Marina ga Russia, mufɔɔno nso yina mu a a a a shall be given to him. Before the king and that of Jesus, Maria wa anulia mbiashweni mbilu bibo wapo. Tito mwela aganowa zi adwili. Bukute ne dwimbo tane mo ne jweza mwana. Mabe ndwimi jitano. Aku ndwi tito mwi. Ne agamtsa. Ne mdwini mwumami lekami. Adwili. O yeso wa. Na abuwi. Mfuso wiba mwuti yue bɛ bɛ nika ni boom ha bola ni leengi o komi a dihi mi liŋni kuwa yeesu a a baŋ ni ʒi buwa buntiŋ ŋɔ ta o ma bo pun yuwa maa shimona maa ente en feri yenge a beye bangne yeso. Yeso lienswen anbo angan koujine, bon wote sou a zon noumou, a kiye ten bonji, ente peye bangne jimbe, ente en zon noumou. Nta we woma otwine ka, belwen wobo wovane, ronsa laj, yifan chewe, ton ma otwine ka. Tiamonje woma wokou nou fangou besen wete, ahụghị ịtụ abị na ahụghị ọgbụgba mụrụ gburugburu ka wani mai tabi gano lafusu wani mai mahaku ya olona gracia medrina wora an shabin da bisa yesu maria wa anuniya abu ya olona gracia medwene wɔ ahyɛ me nsɛm ɔfa ɔno dwene wɔ wɔ yesu maria maria medwene sɛ obi baako tutɔ mo yi na abɔ mo mo sɛ adwene sɛ ɛte maria ɔno ne brahye medwene wɔ ahyɛ me nsɛm ɔfa ɔno dwene maria maria maria

chapa kabutsa fora mukiza n'abantu yesu mariya mwana w'imishini n'urubuga rw'abantu tutwa muri ntabwo n'umukozi adini ta indi mariya uyangu gashi mejuru ngoga chapa kabutsa fora mukiza mariya mwana w'imishini n'urubuga rw'abantu tutwa muri ntabwo n'umukozi adini ta indi mariya uyangu gashi mejuru 玛利亚，我宁愿为心灵永无疲惫而活。自从我离开了母亲，我独自一人。在夜晚，我独自一人。玛利亚，我宁愿为心灵永无疲惫而活。自从我离开了母亲，我独自一人。在夜晚，我独自一人。 没追到我吧？下辈子，我放个追到我音乐。那不一样嘛，那年月，学的牛我比宝宝多。自从落雨那根落花枝，阿瑞丽。我看到你寂寞的，那么的悲伤。妈被追没追到？阿根追到上路尾，那根伞，那么追的妈妈也看迷，阿瑞丽。不好意思哦，那不我分手以后没。 Lord, you will jump for the top. The moment one and a leg will come As the immeling the tunnel, yes, or what's your bang? Yes, so swinger, until Zabanga, and the kong at your moons to Mamma A chia.

在都马路要路认识，面对着我敢笑不言不笑，不放的追你我同意，玛丽让我安妮，面对着我并不怕死，自从我为难了我我死，爱对的。在都马路要路认识，面对着我敢笑不言不笑，不放的追你我同意，玛丽让我安妮，面对着我并不怕死，自从我为难了我我死，爱对的。 Taedemari ya Olono Gracia, Medrine Woga and Shamin Yebuton, Mufonu Jane Mama Yesu, Maria Maria Refini Yamubi Baba Abu, Titan Marina Volumosi Adrini. Taedemari ya Olono Gracia, Medrine Woga and Shamin Yebuton, Mufonu Jane Mama Yesu, Maria Maria Refini Yamubi Baba Abu, Titan Marina Volumosi Adrini later in the Maria Gracia, Medrino Moga and Shabinye Butam, Mufon again Mogo Yesu. Maria Manuyan, your shilling young will be Babu, Luina, the Lord was it, Adlin. Later in Gracia, Medrino Moga and Shabinye Butam, Mufon again Mogo Yesu. Maria Manuyan, your shilling young will be Babu, Luina, the Lord was Så inte varje dag går där kyrkor och kyrkor Maria wa alinya nyeshe ni mwuri wa babu Titong loyi na gomu hozi agribi Sa ita Maria wa yungu grasha Medrini woga anshabili hisa Mufoni kini mwoto yesu Maria wa alinya nyeshe ni mwuri wa babu Titong loyi na gomu hozi agribi Later, Ethiopia alone in Russia imejini kuoga nchi ya Pacific ufuo nijini mwongo Yesu Maria aliyefuraso tito mwina za mungozi alili Saidi Maria oluni gracia imejini kuoga nchi ya Pacific ufuo nijini mwongo Yesu Maria aliyefuraso tito mwina za mungozi alili boputene nzvimbo taanemuwo nezvezvingwani mabe nzvimbo zvitini akanzviti tsonguwe neagamtsin nemunzvini mumamulira kamye azvidi o yeso naapuwe mfusuwi pamuti mye lozwe vamutsamufanaka nekumwambolana ninga ukhombe tsɛti miya fɔɔ ŋɔɣini miya n-tsaami liŋa

ato ne mu obɛn wɔ anomea nyi gabɔn bɛgyee ne tuntumma nwie kaa ne wɔ mu abi ne hwɛ no ɔnwenko wɔmɔgyee ne wɔma ɔwɔ wei mɔ ne ne wowɔ hyi ne mɔbɔne ne nifa ne wuo ɔzo wɔmɔgyee ne mama yɛka abɔ bi bɛti nnɔntenka ma bi hwɛ ne mɔ ɔti nnɔsare yɛ mɔ yɛ wɔ All you so happy. Con Rene, Kai, Toma, et tout. Le loterie, elle est pas coûteuse, Audrey. Le loin tant, non, moi Joséfa, Audrey. Le moment. The rosary in Kwen language. Un zung rosaria. ne a bɔŋ ni ba bo ma bo biŋe wo kan ken chuɣumbo kɔŋ no wo min ding sa je je ni bo ka awwa wa o tihi ŋɔɣisi m bin tiŋa a be ni shɛli o nyuɛ ma o zi ir min ding wo ba bo ma bo biŋe wo ni ka a je ʒe ŋɔɣini Rilanga bɔŋ be tsui na mi chi agam tiŋ m bu a da sa je zo zooi kan ken yɛhisi e mam bɔri ji biɣi Kristo e nyuɛ wee azụ ili min boi nyuɛ daa ma a doi ni mi den mi tim ma a ri ni kaŋ boi shee ni moongon yiwi moɣu yesu kristo ma bi tuɣu ni yimbu a yɛzi ŋɔɣani maria a jue yi a zaŋgi i ʒin shewi bo bonto bilato bi buɣu ti yi ni a baŋ a puo bi tɔŋi yi a tɔŋ ɣindui a lahababa a kuoni n jue taari a biŋni ni a akon hane kan nuna abu ma'ata ma a zoye na mutane mutum aliye buye musa ne babu fufan shi ba a zoye na da ba kuwa ne me bin bo a jezan wa ne nan kun sun ji an yi katar nan kun su baba wa ne na mun na ana mabu na mun zoye ne na mun bin no na mun zoye na mamaliyar kan ne a zoye n taai yuma o du yini kam bi lɔɛ ni booba wo ŋɔɣuni run yi lahi ʒe yiifan sheewi tiŋ maa du yini kam fiɛmi je mo ma mo kuɣuni fam bo be sani we naɣabu we tiŋ maa be naɣabu ba bo ma bo ribu ni be ka we ni mɛ ti be gandun bu laafusi we ni mi nyu maa bu a du le a be ni shwe ni nyuɛ ga be ni kue a mi mi big ni mini e tɛhiti maari yaalooni brashia Mwe yue dzoini woga ancha bingie bitim mufono dzoini mogo yesu maria ŋwani mia nyue shwene nyue bobi babu. ti tɔŋni wei na ghim ni wo zi a dzoili nga bi ni kue ma mi bin ni mi ni nga n dzoe dzo ashiɣini dzoin shi tɛhiti maria oloni gashia yue dzoini woga ancha bingie bitim mufono dzoini mogo yesu

Bakute ne dzwe na taa ni mɔɔ ni zwe ŋwani. Maa bee ndzwe mi ʒi dinni. A kan dzwe na tɔŋ na wee ni a ghim na mu mi dzwe ni ma mu mi ya kan mi a dzwe li. O na a, naɣa n fu so ma mu mi n lɔɔ zwe bi bi tim ka, ni gaŋ. ma moo maa gba ni leengi o kɔɔ mi liŋdi waa. O laɣiri

wobin si yinga oki kama akwenga mbe ma bu lon fowa mun kaka di izo ji ma bu lin yiwa ma sun lela ga bu ka si yi za yeso la kaka jinga abaji yeso abin si yinga oki kama oso awa maria awi itinga aba lenin sungwa nsi sun embo jinga uta abenge o lo lo'osi o dese de izumo o lingwa min lo ngeni je yeso atong ti yinga maria aka si yin kwenga raboni ma abenge nde yeso aswing ni jenga kawana ganga bama mumrito ko ogo ambo tawa ma akamba tawo ambo nyewa ma akamba nyewu ntaawe wuma o dwi-ni kam Əlwen goba wo ŋɔɣini sa la a ʒiri yi fan sheewe tiŋ maa dwi-ni kam je jɛmo ma mo kuɣuni fan bo be sani we we tu ma be ba bo ma buɣiri buuni be kawe ni mɛ ti be gandun bu su we ni mi nyu ma bu a dwi-le ma maa ni yaw looni Gracia we dwi-ni ga an chɛ bin yɛ bi tima o fɔɔni zui ni ŋɔ wo Yesu 妈的呀！我那年月学的语文无比巴巴糊，这种录音哪能我是耳朵里？妈的呀！我那年月学的语文比巴巴糊，这种录音哪能我是耳朵里？妈的呀！我那年月学的语文无比巴巴糊，这种录音哪能我是耳朵里？ Maria wa'anania nyeshoni nyewore bababu tutong na gam nuwazi adrili. Ta etu Maria o lulu gracia, vedrini woga Yesu. Maria tutong na gam nuwazi adrili. Ta etu Maria o gracia, vedrini woga Maria ni ŋɔ anunya ŋmɛnshɛli ŋmɛmbo bibaabu ti tɔŋ Loe Naagan ni wɔzi adrɛli. ente Maria o looni Gracia ŋmɛdrɛli wɔɔga a chabi nyɛ bi tiŋa o fɔɔni dɔyini mɔɔbo Yesu. Maria ni ŋɔ anunya ŋmɛnshɛli ŋmɛmbo bibaabu ti tɔŋ Loe Naagan ni wɔzi adrɛli. ente Maria o looni Gracia ŋmɛdrɛli wɔɔga a chabi nyɛ bi tiŋa. maria ŋo e, a le miã nyɔesue ne nyɔŋuo be bɔ baa bu tɩ tɔŋlo we na a gɔm ne wuo ze adrele maria ŋo a le miã nyɔesue ne nyɔŋuo be bɔ baa bu tɩ tɔŋlo we na a gɔm ne wuo ze adrele Ta ente Maria o Luna Gracia, mitini woga chamuufone tuine mogo yesu maria ane nyanyweshwe ninywe mubibo babu titongle winaga muwozi adrili tete maria olune gracia mitini woga chamuyekutima ufone tuine mogo yesu maria ane nyanyweshwe ninywe mubibo babu titongle winaga muwozi adrili makute na dzoimbiwa taa ni mooi ni ʒe zaŋwani maa bee n dzoimi ʒi a kan dzooi ti sɔŋ ni wee na a ɣimsi ni mi dzooi ni moo maa mi liya ka mi a dzooi li o yeesowa na a puwe n fusowe ban mooi ti mie n lɔɔ ʒe bi bi tim fo ni kaŋa ni moo ni neengi o kɔɔmili nuwa a dihi wuhisi bia yeeso a kɔhimmi ni bɛ ta taai Mabuwa buwa zoi di imo ola. Afiyan tun amo bongo. Abu ka Yerusalem ni me'ete. Lan tsi ka ana zoma man swinga. Nye bu fiya amo bola. Ma a te wa me ti la. Wo ga bu ze. Bu ti lo yin ka oni jendinga. Ban ba a te yin kusi ye. Wo ka ka yi bo ze. Ma bo ka bu le ndin la. Ba ba ta bi biya yin ting ni ben bo. Na tsi dwa fa bu na. bingsa gwanga mu lili ka fu son din laba bu galini yeso wi ma bu zaba lon ko an wani jen din li wun ya ka bu ya ta in bazu ma bu za a ko an zana ta wi wu ma o zi ni kan lwen bu ba wun wa na rin sa ala a shi yi fan shi wi tun ma zi ni kan ya mu je mu ma mu ko na fan bu bi san wi nabu wito mabe nabu babu mabu rubumbi kawe ni metebe gandungu lafu suwe ni menyu mabu azwili ta etemari ya ulunu grasha metrini uboga ancha vinye butama ufono trini mwogo yesu Maria ya wa anemianyu eshweni nyongwe biba babu Tutong luwe na alba mnuwa zi adwili Ta etemari ya ulunu grasha Maria wa anemianyu eshweni nyongwe biba babu 你嘴里沃干，小兵也不吃嘛。我放你嘴里沃，我耶稣。妈逼啊！我阿的娘，月血的娘，我被个报复。只装聋演哑，个们弄我死，阿嘴里。你嘴里沃干，小兵也不吃嘛。我放你嘴里沃，我耶稣。妈逼啊！我阿的娘，月血的娘，我被个报复。只装聋演哑，个们弄我死，阿嘴里。 Ta Edmaria Olona Gracia, Medrine Wora Achabinye Butem, Mufone Drine Mobo Yesu. Maria wa anayanywe shini nyamuri bababu, tutong luina gamnuwazi adwili. Ta Edmaria Olona Gracia, Medrine Wora Achabinye Butem, Mufone Drine Mobo Yesu. Maria wa anayanywe shini nyamuri bababu, tutong luina gamnuwazi 圣母玛利亚，光荣的国家，你们追的王家，千杯也不醉吗？我奉你们追的摩西耶稣，玛利亚，我爱的女女，谁能与我比比丈夫？自从路易娜跟了我时，爱追你。圣母玛利亚，光荣的国家，你们追的王家，千杯也不醉吗？我奉你们追的摩西耶稣，玛利亚，我爱的女女，谁能与我比比丈夫？自从路易娜跟了我时，爱追你。 Ta idimari ya olunga gracia, wedrini woga anchabinye butama, ufono dwini mwogo yesu. Maria wa alimia nyeshweni nyongo biba babu, tutong luwe na agam nuwazi agrili. Ta idimari ya olunga gracia, wedrini woga anchabinye butama, ufono dwini mwogo yesu. Maria wa alimia nyeshweni nyongo biba babu, tutong luwe na agam nuwazi agrili. Sa'itti Mari ya Olunu Gracia, Medrini Woga Anshabini Yebutama, Mufono Jini Mwobo Yesu. Maria wa Anunyanywe Shweni Nyombo Biba Babu, Tutong Luina Ramnuwazi Adrili. Mokuti zi dwimbo tani mo ni dwizin waɣani maa bi n dwi mi ʒi dini a kin dwi ti tɔŋ ni wi ni a rim tim ni mi dwi ni mo ma mi yɛ ka a dwi li oh, yesu wa Na apuwe, mfuso ima wi mwote mye, lojwe mwote mfufanekan. Ne pou mwa bolanen lege, mwoko mweli mdouwa. Adye ye esetare, ajwe zangwa ane tso ti an ganga kouye sou. Ma anjwe pentikos kou la, gozwe di imo an, nen ting mo an. Fou bankte le, mnjite mfufanekan, tsou mwate kou oferte an. Ntse'elweni se mom nziya zuo maa bo o dɔya o la, bɛ bɛhi ti bo mo yiinoo ti tiɛbu o, bo o tihi loo na ʒwe zaŋɔɣina, n-tihi ʒitɛma bɔŋni ni e bɔŋni tuŋdɔa daŋ, mbuɣi maa ʒwe zaŋɔɣina fifia mitɛma bɔŋni ambɔɔ bo. E daa wei, wuu maa o dɔya ni kaŋ. Belen goba wa ma'ana, rin sa'ala yi fan shewe tun ma zoini kam ya muje mu ma mu na fambo bai sani wai na abuwe tun ma bai na abuwa mu ma mu rubu bai kawai ni mai ta bai gandun bu so yi ni min yi ma bu a zoini ta ita ma bai yawon lokacin

Between uwoga and shabin yebutama. Mufon yesu. Maria na agam nuwazi adrili. Ta gracia. Between yesu. Maria na Gracia, Retrino Wora Anchabindi Ebutama, Ofono Trino Mogo Yesu, Maria Wanyan Yashini Yamwobi Babu, Tutong Luina Gomnowazi Adrili. Say ita Maria Olona Gracia, Retrino Wora Anchabindi Ebutama, Ofono Trino Mogo Yesu, Maria Wanyan Yashini Yamwobi Babu, Tutong Luina Gomnowazi Adrili. Ta ihtimali yawluna Gracia, medrini woga ansha bin yebutama, mfono mo mwogo Yesu. Maria ngwane nyanyo shini nyungu riba babu, titong nwe na agam nuwazi azili. Ta ihtimali yawluna Gracia, medrini woga ansha bin yebutama, mfono mo mwogo Yesu. Maria ngwane nyanyo shini nyungu riba babu, titong nwe na agam nuwazi azili. Ta ete maari yaw Gracia, wendreeni wɔɔga n shɛbi n yɛbisimi, o fɔɔni Maria ŋɔɣili nyɛla nyɛnshɛni ni wo bee baa buu, ti sɔŋli Ta ete maari yaw Gracia, wendreeni wɔɔga n shɛbi n yɛbisimi, o fɔɔni Maria ŋɔɣili nyɛla nyɛnshɛni ni wo bee baa buu, ti sɔŋli Bo kuɣuti ni duyimbo taani moo ni ʒe zaŋɔɣu ni maa bee n dui mi ʒi a kan dui ti sɔŋ ni wee ni a ɣimtim di mi dui ni moo maa mi kam mi a dui ni o yɛsowa ni a bu wee n fusu wee ma mu ti mi lɔɔ ʒe bi bi tim ni kam ni moo maa bo lana leengi o komi leengi waa a yi wuɣisi ni kuwa Maria kaongene bên moja. Maria asinga nting wasi ya wusu ambonye. Ajeza yesu mbo nyuen kwesowa. Mbo ma abin tenzanga mufa ayi. Alo tembo njinshi. Ishi deseni gani shi mbinsa mbo tongwana ngwana. Mbo ma nyue ma adzaini mten mtsam. Agrumu nyuma ubi ambomo. eleniyibe wòŋɔ ane ŋutawee woma o duini kam eleni wobe wòŋɔ ane rin saha laha ʒiri yifin shewee tiŋ maa duini kam fiɛmi jɛmo ma mo kuuni fɔmbo bɛ sani mi naɣabuwee tiŋ maa na naɣabuba woma mo di buuni bɛ kawee ni mɛ ti bɛ gindi n bu laafusowee ni mi nyu maa bu a duili tihi ti maa ni yaw looni gracia medrine woga an shabin yebutama mufono drine mogo yesu maria wa anemia nywetwe ne nyambo be baba bu tsong lowe na agam no wozi adrili sa et maria o lona gracia medrine woga an shabin yebutama mufono drine mogo yesu maria wa anemia nywetwe ne nyambo be baba bu tsong lowe na agam no wozi adrili sa et maria o lona gracia medrini woga anshabigiye butsema mufono dwini mwogo yesu maria yaŋo ani nyɛ ni nyɔmbo bee baabu ti tɔŋ na a e e gom ni wɔzi ta inti gracia medrini woga anshabigiye butsema mufono dwini yesu maria yaŋo ani nyɛ ni nyɔmbo bee baabu ti tɔŋ na a gom ni wɔzi gracia ndrini woga an shabin ye ndrini mogo yesu maria wa anemia nywe shweni nywe na wozi adrili ta et maria o lo no gracia ndrini woga an shabin ye ndrini mogo yesu maria wa anemia na wozi adrili Saint Maria Olora Gracia, Yetrino Woga and Shabin Yebutam, before the Tree Wogo Yesu. Maria wa anemia Yeshwin Yamudi Bababu, to Tong Luina of Novozi Adrilis. Saint Maria Olora Gracia, Yetrino Woga and Shabin Yebutam, before the Tree Wogo Yesu. Maria wa anemia Yeshwin Yamudi Bababu, to Tong Luina of Novozi Adrilis. Sa'idu Mari Yawlu ni Gracia, Medri ni Woga an Shabin Yebutim, Mufoni Dri ni Mogo Yesu. Maria wa Anania Yeshu ni Mwembo Biba Babu, Tutong Lui na Agam Nuwazi Adrili. Sa'idu Mari Yawlu ni Gracia, Medri ni Woga an Shabin Yebutim, Mufoni Dri ni Mogo Yesu. Maria wa Anania Yeshu ni Mwembo Biba Babu, Tutong Lui na Agam Nuwazi Adrili. Bɛ puhi ni dɔyim bo taa ni mooi ni dɔya biŋŋɔhi ni. Maa bee n dɔyim ʒiti ni, a kini dɔyi ti sɔŋ ni wii ni a rimtim din bi dɔyi ni mo mam liya ka mi a dɔyi ni. O Yesuwa, naɣibuhi bufu so yi ban moogi mɛ n-lɔɔ ywe bɛ bi tim fini kam, di bo maa bo lana leegi o komi lindi waa. Bɛ dihi wuhisi tani, bɛ zuɣu maria. nimiafọ Bɨ ghɨ tɨ koʼ lènsɨ̀ fɨfenɨ kàŋə. Mɨ̀ ma we nûŋ ntɨɨtɨ mɨ kùu mi tsyé ŋôrə̀ nɨ̂ ŋ̀karə ghyê yi tsyé zhyə̂ ma ɨ dzwe nɨ̀ mɨ̀sàŋ shɨ̀bya. Maria a alọ ŋgə a lô mbo mi mfaʼ mɨ A ma bwo dzwe nà tɨ̌ nû. A shwi'isɨ bɨ fǒ bɛ̀rɨ Baba bu ọsat mbʉŋzhǎshe a kɔ'ɔsə ŋgwándəg. Ɨ ta wee wu ma ɔ dzʉ yi nɨ Ɨlwen gwo bə ana run sa ala a zhyə yi fanshe wee tun ma a dzʊ yi nɨ kàŋ. Ya məje mu ma mu ko na fan bo bi seni wee. na abu wee tun ma bi na abu ba bo ma bo rə bu nə be. Ka wee ni mɛ ta bi gandun bu, la a fusu wee ni mə ma bu a dzʊ yi Sa'ittmari yauludi Russia Virginia Woga anshavingye butsema mufono jini mwogo Yesu Maari yawo ani nyanyo shweni nyamuri bababu tisong nwe na agam nwozi adrili Sa'ittmari yauludi Russia Virginia Woga anshavingye butsema mufono jini mwogo Yesu Maari yawo ani nyanyo shweni nyamuri bababu tisong nwe na agam nwozi adrili Tahiti Maariyaw looni Gracia Medrini wɔɔga a chabi n yɛ bi tima Yesu Maariya ŋɔɣani nyɛla nyɔɛ shɛli ni nyɔɛ wɔbi ba baa bu ti sɔŋ ni na Gracia Medrini wɔɔga a chabi n yɛ bi tima Yesu Maariya ŋɔɣani nyɛla nyɔɛ shɛli ni nyɔɛ wɔbi ba baa bu ti sɔŋ Sa etimari ya uluuni gracia, wedrini woga an shabi nyebu tsama, mufoni dwini mwogo Yesu. Maria wa ananya nyeshweni nyungu riba babu, tutong luwi na agam nuwazi adwili. Sa etimari ya uluuni gracia, wedrini woga an shabi nyebu tsama, mufoni dwini mwogo Yesu. Maria wa ananya nyeshweni nyungu riba babu, tutong luwi na agam nuwazi adwili.

Said Maria Leone Gracia, Vedrino Woga and Shabin Yabutan, before the Gene Mogo Yesu. Maria and Yan Yashin and Wobi Babu, Titong Luina Gam Nowazi Adrili. Said Maria Leone Gracia, Vedrino Woga and Shabin Yabutan, before the Gene Mogo Yesu. Maria and Yan Yashin and Wobi Babu, Titong Luina Gam Nowazi Adrili. Mwen e e, e pou te ne dwe mbo ta ane mounen jwe zang wane. Mwen apen dwe mwen jiten nou. Aken dwe te tson noui. Nen angan tsen. Nen mwen dwe moun mam li akamye. A zwe li. Ho ye so a. Na apou we. Mwen fousou iman moun temye. Loun jwe mwen bitan pou fane kan. Nen pou mwen akwola nan lege. Mwen kom li. Tse ete mi an fon wane. Mi an tsara mwen lege.

katu ibi fenin bobe yin wa alimiyan yi gaban bai je ne tun zoma yiwe ka ana na wula abi ne shwe o nyengo mbo mo wo bi ti Mami shwene mam eti i Rosaria Maria wa anetwibi. Abi ru anyuzuma esu. Kanzwene ka anetuma edriuma. Bilontili nilwen mo Yesu Kristo. Abili. Nilwen ta numo nuwa jwezama anu. Adwili. Adwili.